yanda ake yi mu muke da rike da wannan jam'iyyar nan da jam'iyyar nan ga hannun muke tun shekara shida zuwa bakwai da aka kirkiro ta zuwa yau mu muke dauke da takalihin ta da mu'amalar ta da duk abin da ya kamata a ce an yi nata saboda haka idan akwai irin wannan to akwai hanyoyi da ya kamata a bi wanda dukkan su dai an riya an tsallake wannan babin ba shi ake magana ba a yanzu kamar da nace ana tarurruka kuma tarurruka za su ci gaba da gana har zuwa tsakiyar dare kuma har zuwa gobe da sahi kahin inda za a je a gabatar mashi da katin shiga jam'iyya da karfe biyu na ranar Allah yadda su muna nan tattaunawa mu gan matakai waɗanda ya kamata a ɗauka wanda shi ba zai cutu ba kuma 'yan jam'iyya ba za a cutu abubuwan da yake faruwa na sauya jam'iyyu da wasu manyan ƙasa suke yi kamar ana nuna ma matasan da suke tasowa wani mummunan ɗabi'a ne wanda ba zai kai ga ƙasan da irin ci gaban da ake tunanin a samu ba a tsari na mulkin demokradiyya kuma wannan yana nuna ma matasan da suke dawa a ba lallai tafiyan da manyan ƙasa suke suna tafiyan siyasa ne mara aƙida wanda ya kamata ya zama na a ce kowane ɗan takara yana kishin jam'iyyan shi da 'yan jam'iyyan shi da tunanin ya za a samar samar da ci gaba a cikin rayuwar al'umma akasari suna duba menene muradu na meye zai cika musu burinsu kamar yadda wasu ke ganin cewa kamar gwamnan zamfara da wasu gwamnoni da dama da suke sauya sheka saboda su kara manufa ne na maganan siyasan da zai taso nan da wani lokaci bayan kuma akalla yanzu akwai kusan shekaru biyu wanda ya kamata a ce yanzu an fi ba da mahimmanci game da matsalolin tsaro da ake fuskanta yanzu kamar jihar zamfara menene abin burgewa na ganan gwamna a ce ya canza jam'iyya a lokacin da jihar shi take fama da matsaloli na tsaro da abubuwa daban-daban muna da kyakkyawan zato cewa shiga shigar apc zai zamo kama karin ci gaba ga ita jam'iyyar apc sannan mu a jihar zamfara babu ko shakka za mu yi aiki tare da gwamna a jam'iyyance sannan kuma shi ma gwamna zai aiki da jam'iyyar apc a matsayin da shigo daga pdp a gwamnatance saboda haka muna ganin wannan in allah zai zamo ci gaba ga al'umma jihar zamfara kuma abu ne wanda muke marhaba da shi